danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Turka kalli yadda aka kama wani yaran Boko Haram mai suna Wi daga Talla a jihar Borno. An ce wannan ƙauye ya yi kaurin suna wajen tara 'yan boko haram a yankin wato wannan ƙauye mai suna murguba da ke jihar borno yadda aka cifke wi daga challa sojojin pop a ƙarƙashin jagorancin shugaban rukun kwarya na birtaniya ta 154 manjo dy cewar suka kama talla a kasuwar benin sheik a borno na fata idan wani shine zuwa karfar ku zaka daina subscribe sannan ka daina alamar karawa domin kasancewa da za da mun kasancewa da mu zara mun labarin an yi ramdawi daga talla ne tare da wani da ake zargin yiwa mayakan aisuwar jigilar kayan wannan mutum yakan kai wa 'yan ta'addan kayan abinci sojoji sun yi nasarar samun wasu wayoyin silula biyu a hannunsa da ya ga tashi ta ƙare sai ya haɗe katin layin wayarsa saboda gudun wasu asiran su tonu dakarun sojojin suka ce a 'yan makon nan mun tare masu kai wa 'yan ta'adda kaya da kuma bayanai da dama ko da waɗanda ake zargi ko da wanda ake zargi ya tauna sannan ya ya katin layinsa na sim amma mun riga mun samu duk wasu bayanai da muke nema a binciken da muka yi sauran kayan da aka kama da aka kama a hannunsa sun hada da buhun falawa kwalin biskit da kwalin madarar ruwa sai kwalin lemon kwalfa da kuma wani maganin feshi jami'an tsaron ya ce har ila yau an samu katalla ɗauke da wasu kayan keke da abubuwan abinci idan ba ta ba da daɗewa ba an samu labarin dakarun operation haɗin kai sun hallaka madu solom ana tsammanin harin da sojojin sama suka kai suka kai kwanan nan ne ya yi sanadiyar mutuwarsa shi wannan madu salam din wanda yake lalata wutar lantarkin kewayen maiduguri to sai dai mu ce allah taimaki sojojinmu na najeriya ya ba su kwarin gwiwa ya taimaka masu wajen hallaka waɗannan miyagu muna fata idan wani shi zuwan karfar kuma na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da mu da zarar mu ɗaure shirye-shiryen